الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci ya min ciwin wuludi tabbata ne Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam safu ko ya muharram 1435 kanenda nigeria na ajin ne da bisa fi gwegi ya november 2013 na nan hmm? gwegi benin ta katon littafi ne ya jibi alfikul muyassar nafiya da kulli musulmin wa musulma ya shekha amur abdulmuni musalim na insha Allah ta'ala ya ci gaba da katocin shafi ne da ne page 433 man ga al'iddatu idda al'iddatu fi lugati wa fi shar'i ina idda jimi larabci ona bene idda ban shari'a na. hiya min al'addi wal ihsa'i fahiya shay'ul ma'dud hiya idagai min al'addi awa daga al'adu a bayan wal ihsa'i bi alayya lwe alawa ba ni guba wuta hada fahiya shay'ul ma'dud ngai ina aba nan ko ina adan kan gina ko ina alwa na wa iddatul mar'ati amma ga idda yan yan zagi hiya al ayyamu allati bin qida ya yahillu laha tazawwuj hiya ngai al'ayyamu efoji allatina bin qida'iha efo wuce shiga zo ya hillu laha a tazawuj wa jalali ya yi mina wa ta wabe zanwaci nan bi ma'ana idda wi efo na shi imma kwan zagi agabe bai kawai bayan zagi ajali efo wuce na jin zagin na shishi wuce alafa wabe zangoci yanin har bai kaku na fo wuce ga zo ga ajin lalli wa da fa wabe zangoci na kwan ga yawai fa na yi ga kiyo al'iddatu sai tufa biyun wuji bare yi fahiya nga ismun lil muddati ismun sunniyo lil muddati ya lokaci allati na so tamtani ufiha almar'atu min at-tazwiji na in zagi weji we pa we be zan wakiya li firaqi zawji laha e ibn wa gambe buyina imma bi talaqin imma ajikiyo ala wala aw bi fasxin kuma fasxu ke fasxu giga ko nyinye yawo aw li wafatihi me ba janjali wuyo ko matsala ya gura man ga ha hukumci ya iddaji wal iddatu wajibatun bi nassil kitabi iddaji wajibi wuyo bi nassin alqur'ani wasu sunnati iddaji bi wajibi wuyo bi sunna bi bi nassin sunna ya nabi sallallahu alaihi wa ijma'il umma iddaji bi ma wajibi wuyo bi ijma'u ya luma nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallami ƙala ta'ala cikin latin ga ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna liddatihinna wa aqsul idda ya ayyuhan nabiy ya wa nabi idza tallaqtumun nisaa ya ga yan zagishi fa talliquhunna liddatihinna ya ngole fatali ko hunna li idati hinnan na ka kunai ta ga caban kitabu talaqo na yaci la bayani be diya talaqul bid'i be talaqu sunnina wa ji ganewa ga aga jinufi be ene jinufi fatali ko hunna li idati na wa ga yayimi wa yuda hailawa wa ga yayimi wa yu ya dalilio wa lili na toma wala ji gana wala tsobo zumaya lili wuce bwana ko yau ko ngai fatalli kuna li iddati yinna wa ahsul idda ya maza ya mu yakijin ifela e ifuyin e idda ba wa amma min sunna amma daga sunna ne lauga idda da shari'a musulunci wani fa hadithun idda hadithu jayo kakai ta ce zikiru hafi anwa iddati na jadi sun wuce jabe abe tun yako E bayan riri ba na ga jin bayani ya ce riri jiyan idda wana man ga anuwa uha yiri yiri jiyan idda wani idda ji yiri niya man ga wal iddatu un? idda ji yiri yiri wu bi hasbil mutallaka based on terminal al mutallaqatu ina gina aga aga yanin wayya ngai albikru ya mafari yin za ajiyar tugi wal mar'a alati lam yudkhal biha gani da in zagi nan alaji dukulu duniya nan eze jiyawo a wafani amma wala ji dukulu be ni waya waga to wai wadiya eje ni wuta eje zan do ciji e la wafa ẹ̀lò pàtì ló àìbábẹ̀ ní jẹ́ àjàn àbẹ́jì wọlé àbẹ́lẹ̀ bá gọmọ́ ní kí àyán wọ́n ń wà bí àńgọ̀lẹ̀ aláàjí kí àyán tó aláàjí tó dòkú lọ à kó tó mọ́ ń jí tó jẹ́ ń tú yóò tó ìyàwó pípa ti gúwù yóò adé àwọ̀ pa ní àmáwọ̀ ní ẹbáwọ̀ e ti àti pa àwọ̀ òwò òbí orin náà wọ́n láàjí dòkú lò bí ọ

min qabli an tamassuhunna kamiye lagwetwa na kamiye tseba na kamiye ji dukulu biyayina fama lakum alayhinna in zagin yi eh, ye baji ye je ta tiyan zagin shi min iddatiyan iddata ta ta duna na ajina ko ji gani hakan nan ko gani zagi jiyawo wa malakun zumeti ya mareja idda na wa inda idda na zagi wuce ajina wuce kiyayen wuta ciwa wa hadhihi aya man ga aya nana nasakhat ma qablaha wa tifiya la de ne min al-ayati ya ayaji al-mujiba lil-idda nu la ga wajibi yo in zagi ga iddaji alal mutallaqa ita ti in zagi na ga yana wana allati la tahidu ne ji li sighari sinniha ko ya boye kacen jakan boye e ya rayu bo auli iya fi ha ko to mai zagin nan wa aila jizo an aila wa bani ko wa tufu ani wale za ne ga adi da bi salasa ta shurin ko sabutan ga ya jin wa tilkal mujiba ga inda aya no sai da lagan ai idda jiwaji duro lil idda alal allati ta yi bi salasa quru'in e yace zagin ne ji e haila no aila wuti muta no ne kawo ga zagi jiyawo ngo ji gane ko in zagin ne ji haila waji to bali jani wa duya wa malaji dukulu duniya idda ya salasa tukuru ita tubuwa ko ji gane ko ko mu wan zagi jiyawo a mai jin zagi na nawa jiyawo da na zakan juyo wula ji wula tato haila jan wa malaji dukulu gangani be inin na ya wacce ga waye wabiya wani idan salasa ta shuri wa a wa ta ciwa kuma in na soso waje a wani wani na tufuwa nina amma walaji dukulu gangani duniya wacce ga waye wabiya idan ya sauku take ta mutoma yana wani ga wadda ga waje kowa ya wafa amma wala ji dukul dini wukiya wace ga wai wai min na biya imin na don yi wuno ne wani yadda ma a ji idda ndoruwa wanda fa wufa kawa ne ne zebu kwayo sai cuji ba dai sai cufa bi ne bitike man ga kawala ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas sai cuji da yadda yi gan ba da sai tilatina ga wal mutallaka tuyotarabas na bi an fusi yin na salata ta kuru in zagi na ji ɗaya e lugwanin in na ji ɗaya e yanin a ji salasatu kuru haila wuta kalimar kuru'u na je wuyin kuru'u na man da can da bai cinye ke ji fasara ya bani kalimar da lama na guba wani lama na ya tuhuru mai ke lama na yake alhaidu wa gan bai ba na can latin gam wallati wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in zagi naji ejin eh, haila biya min in zagi eji wannan in irtabtum fa hunna thalathatu ashhur thalathatu ashhur idai tabuta wato aya naji nusikha min zalika ajena fiya min ubona wunji ga aya na bayani ga wa fiyare amma yanda ci dabo na fiya nan wakala ngai sun matsalaktu muguna min kabli an ta maso hunna ya yayi zagi shi jiyawo amma yan zagin na shi ya ya sake haji faruwa ta cinye biyayi divorce haji faruwa min kabli an ta maso hunna kami ya lagwe kami ya ji dukuru biyayi nan fama alayyin nan ya baji yadda ta cinye yi min na min iddacin ta ta duna ya idda na adajina adajina abu dawuda to an sai ga gudu wale gaba ni mala ismaila sai daga a waje a mayagin wuji a wani wani misali giya shi a maulaji dukuru duniya in mu ci gan wani zagin na ya ngba idan sokuta guta zagin na jo kashi idan haila sokuta guta zagin na jo kashi zagin na ji ji do so eh wa ji idda ta e za ga be do ga idda ji e na ji wal mutallaqat yatarabbatna bi na salasata quru ki wa yujo eh en ngole mama mu ki wa na ji wa gangan aya na wundi mutlaka wi bayani wa na wa tiyawa a ci ofi ya mini ugbo don gari sun matsalautu muna min kabli an sama su gunna exception yawon don wani yau le don ko nga malaman yin mafariji ene ya jinu e bi a nasku ina wa ɗari bai sashi yana mutaki ne sai belagan fasara yin a nasku na Allah ya samu dace ngole ya gama farin bani da hanja yin zagi jinya wa amma wani da kulu biya ne zagi wuce hanji kiyan wa ji inda da ke bagu ya kabe buji da kulu na nan na ya gama faro ko e ga ya ba ci iddatu ghairil madkhuli biha idda yin zagi oto ne bala da kulu biya a tu fiya an hazo juwebu ma jin hanjeli na ko jiga ne hakan na? ko jiga ne o zane wani mijiyawo ulaji da kulu bai nuya amma yi ba jin ajalin ba yi min na ga idda jin kashi yi min na ji idda taguro ya zano tun igabe ti da an kami gaga ilo igboro nan adeze sai gani gan yemi aya nga ikio nga ya wa pa ni o ndoro ma jina gogo za ndi food war ku imi mi di be ga za unti gan gaskiya mi la convince be ke o jo so na ya egwo na baba yin gin zagi na gaga na. na yawe ko gani gayawe na ujin ga ngba ki we po mi fe ndan war ka juwi wa ga yi fo ga na fa o ashalu mulu bi maqasida inna malamalu bin niyati e udi e ya wa ashalan ki yo ga mi guyo na alu ya zan do cha fo ga zama fa o ko ji ga na ko mi ngato number 2 ẹba na gaji ajin ajalin ní na gayi daji ya harba ta wa ashira malalo ni ba a malafawa ngayi daji nga ikpo jika shi wọn ajan wato yin daci ba jin na gaida warka da jin wọn bagin na jajin ajali in na kawga ya ji ko wuce ga ya na jin ajali na wuce gun ba ko ngwai ko kaga ake na to gun a gaya wune wuna amma a na kami ga e na egwu imi otu nne ajin eba nnaga e ya gan wuya jugu ilaji no to kaje ajin ajeli eba nnaga ya gan wuya jugu na de mi aya ajin an ya ga eba nnama nga gaga wuye wa nzaji nnabia nzaji nna nga nga idaji ya kashi wa ajin koyi jingani hagan na ko na to bebe wa mare ya gada gana ɗin da ya ji hani na nga yi aya wa fa ne ba ba tu da wari ko ba jin zagin na na kila ka ku ne jin zagin na ga de wani wa fe ba gin na shari'a ya da Allah wa aji ba ya gwa su ga nulu so na wuce hani ba ba zan nufi jira yi wule na to fi sabi la ba mu go miladi ki ayan mila convince be fatawa irin na ẹnà mọ́lámìlá kọ̀m̀pútà ní kọ́wọ́ tún mi jí kí o mílò ṣíná àwọn sọ̀rọ̀ káà ẹgbẹ́ wọn ní mọ́fá múdí àyè tọ́ gaskiya mai dai mai ji bayani ga wuce amaliye ọgbẹ́ ẹ̀dọ́gbẹ́ da sukun mostly ya bane bayan wace a kosa rawar rayuwa ji bayan zaginin wala wuce ajiyar da jike in shafe da wafanta wa irin na shi Eh? yes sashen na shi mai ma shubuwa digidigi noci nga malla za ngo ko ga wa to yini nga insist yo wa ga da nya wula dulu da la ko ala engagement kan man ji daga na ne ji egwa daga wai wu mawani amma fe da ji shiryawo wace wunga ake suna fa wani wajen alabi bai yi nan nan bisa da yake bai dole ẹwọ́ kí ibo ebo wuce ya bayan yiri na shi ko jira na ku wa iya ko ma yi ta tazaru minu ko ya ji fahimtu so matsala ne ya ga danin gayi idan ya ga iddatu gairil madhuli biha iza tu fiye an ha zoju ha in zagi na aladi da kulu benya mai bawon ajin ajiyali nan ƙala abinul munzir ya ga kitabul ijimayo ga ajin ma'u ala anna iddatal hurra al-muslima ai jima'u ke izagi na yi egi umajin wujanen umar musulmanin allati laisat bi hamilin na izagi wucin wuyi be ewunya ni wafati zaujiga ya jiye ya bu na jina ajali na nan idda na izagi wucin ne arba ta ashirin wa ashirin a tsakuni yanzu bufin guwi madukulan biya aghir madkhulin ko aji dukulu bai zagi wuciya ni ko mala aji dukulu biya sagiratin lam tablug ko to mai yin zagi na zakan giyo na laji bali jarin aw kabira kad balagat ko to mazanu su yan wani to bali jani kin wani a awo in zagi dai adega in zagi adega wafa tsakani ya ba gangani da ini e ba ta jajali ko min al achaila jani ko min la achaila jani ko ji gane ko kwai kwaji dukulu be miya ni kwala ji dukulu be miya kaga yi min na jejjewa kaga yi min na jeyi be waya idda na waji na je dole ta ti wai ai da yanzu agun ngani be fo wuwe nga ole masala ne zai ga ibe nwe ebu ma jade ne wuya be be kai kuyo ko ko tu الشيخ عمرو تشغم وهذا تدل عليه النصوص من الكتاب والسنة إن الله أنه ينفج يعني القرآن والسنة قال تعالى شسلاتنا قم والذين, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة والذين جمانجي يتوفون منكم إلى جانجلي ويذرون أزواجا أما لا يمشي يدين imi wuce shi ya tarabbas na bi an yinna a ga an wuɗe da zanannen mana a ji idda ya arba'ata shirin wa ashara in e, sabu ni gangani bai foguwe wa an mas'udin radiyallahu anhu annahu utiya fi imra'atin ta annahu utiya fi imra'atin tazawwaja rajulun famata anha Allah lo ba Abdullah ibn Mas'ud etin zagi na tazawwaji ha rajulun zabagin da cin zagi wuce jiyawo fa mata ha zabagin wuce ta jin hadilin zagin na mai dai jo wallan yufrid laha sadaqan bagin na to la ba to sadaqi na wa zagin na to la ya to ya wallan yadkhul biha wa la ji to dukhul biha ngo yo ga dukiya wa bata fa kalafu ilayhi qariban min shahrin la yuftihim àti fẹ́ lọ bá abúlábìn masudi dé wọ́n jí sọ ní abúlábìn masudi ya fatawa sun makala abúlábìn masudi ci gan ara laha sadaku nisa'iha wele gan inzagin naga na ga sadeki layu sadeki yin zagi dojuji la wakas wala shatat wa biya ma kya wa lahal mirasu in zagin na magagungi wa laihal idda wajibi mu ya zagin na magagida ji fashe da maƙilibnu sinanil ashari maƙilibnu sinanil ashari wuti jiri an na rasulallah ke yi tuti ya tuti a nufisar sallam ƙadu a fi buru qada fi baru fi buru ma qadaita a ga dai zai da bane ga baro bint washiq na un ba hukunci na e bayan zagi daga jihar da lito bai e baladi da kulu gangani juya ìlàjí náà gáyí ìlàjí káṣí wọ́n àjá ǹgájí àmẹ́rẹ́ bá ká yíò yá ọmọ za lòkú olùdúnyà láàájí jẹ́ àán ìlàjú jáàjí ìdà masala yi goro ngayi iddatul mutallaka yana ta ci ko idda yin zagi na ya almadukulu biha inza zagi na ba ji dukulu biyayi na nina in kanat hamila da gyanga ibiyan wani nan wal hamilu gani da in zagi wato na make ibiyo don wani in tuwufiya an ha zaujuha a da ke buga ji hanjali nan ega kuki na bayan ega guba inza zagi na aji dukulu biyani ba magan wuya nan gani da in zagi wato na eba wani aji hanjali amma in zagi na ibiyan wani nan za ku kin da nan zaguba ke da yi nan idda ya zane jiga yi an tazo a hamla in wani da ba kubo ne lamun mu ciyo kama kala ta ala kyam na cikin latin gam wa wulatul ahmali in zagi na jibe wani na jakara lana ma na zagi na jibe ba ko yana ajalu hunna in zo bayan idda yi an yado na hamla hunna ala in wani da ba kwana ma cici ko ga mai yanu da ya tilaka ta daga wasu ul'ajin na jisari hannu aufani yan wannan da ba kowane lawon mutici ko mu bebera yi ku bebera yi wani yadda na ko? ƙala ibn al-munzir fil ijima al-imam ibn al-munzir wani ga kitabul ijima ya bubo ga wa ajima'u majima ijima wuji ala an na iddata mutawaffa an ha zauju ha ke de idda ya in zagi na ya ban wa ajiyar jeli nan kiwu lugwanin ga tanqadi bi saqti nga azo be nga azo be wani da ba ku wani lu mu cici yo le do ko e wo ti de won di je won ma be yi la yi de ga e ju bu ma jan jeli ka ga ga na ju zuru na, nga e bu jan jeli o ngo le do ko àti ṣàìbílá kẹtẹkẹtẹ sáàsìbìtì kàmì àdílásọ̀rọ̀ ní ìmìfẹ́ ti kí o ìmìfẹ́ mọ́jí ìdájí kí àánú ìdázọ́ àní lóò lè dánakó àmọ́gẹ́gà ẹbá jẹ́ àjẹ̀lú ìdíjẹ́ ti jẹ́ ìrẹ́ mọ́jí bí kánú ti ká ìdàmú kó

fawadu a hamla har yin na na idata hamun kada ya yi dama zuwa ne ko da ji ganewa na ba ni kun zagin da ibiyan wani kuyo ko wuce hamaji ba ni wunde ebe tusu pa ajace bẹ gungan ọjà ní ni yóò lé bá jẹ́ àjẹ́ libẹ́ ti gíà ní kò tí mọ́ yí bà jíjẹ ní bá ìdáta náà ti gíà wọ́n sọ ní káwọn tó jùdí ọ̀gá náà ní àgbàrúwọ́dùn ajínẹ́tì sọ́rí kán ọfà ní káwọn jùdí no problem ba bugabo manyan malikiya malikiya ba maza ba malikiya gan ja ba da adilai eh enegala eh negala eh? ta magana enegala eh, ta magana nga egan ko ji gani wani ya gabe na ko ɗan malikiya je jinubi a ba da adilai ne nan imma ulumagi

nga ibi onwe umala amaja anya hari enwe wuce agwo so agun ibi fogu egan hari un da da to a da to to na abi kun de majine a ga lokacin nga de majine ga idu zuwa a no nga ni ja ba abla de leyin yo mi lokacin guba no gito lo le no ko ta amma gaskiya fi zabila fatawa na le kibo ma nasiba hadisu وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن صبيعة الأسلمية كده إذا هنا قلت صبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي وأما جيباني بوا جهاد لنا بيفوجيه جنب وتجي فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يكون جيدا بقى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكيها وانت وازن يقوم قاعد وانفا فأذن الله النبي ما يزن يجي فنكحت وانت داوفا Hmm? nga wale zo na ko a shi wale ga yakin na bani in guto muwa ta imam maliki ware nga wale zo na ko to al-bukhari to an to ibn majah matsala ya boro mini ga idda ga iddatul haid idda yin zagi ne jin haila nan wa amma al-mutallaqa allati amma in zagi na ba wuya umeji haidi mana in zagi na ba wuya yi da minista kuya zai ji haila jire na wani fa'iddatuwa tsalasa ta kuri iduyi iduyi e kuru guta ɗan ga alkuru na wani manwaci jin fasara gan gai haila manwaci majin fasara gan gai liliyo wajen gani بقوله تعالى يقول تشي ناتنا غام والمطلقات يتربطن بانفسهن ان زاجي نجي اباجي لا يانا هذه ثلاثه قرون هايلا وكي هايلا وتا واختلف آل العلم من الصحابه ومن بعدهم في القرء واختلف آل العلم من جمد لبا من الصحابه من الصحابه ومن بعدهم بزيد بزمابنا filƙur'i a da ce labetiyar kibo ne ya kur'u nan faƙala ba duhun sashiyan man jiga ne ya alƙur'u nan gaya alhaidu shikan ya haila wa ƙala alba'adu al'akar sashiyan man yi maga a ne ya alƙur'u ne kiwo a tuhuru bili wal ƙaunin awwal huwa al'asar nan ga ga yamma fariga ta zugan wa kad bayyantu zalika bi adillati fi kitabi bi kitabi ngan wa bayani ganna jiji da dalili shi dalita su ne ga jami'u fi akabi talaka nan bi ma yugni an liyadati huna na kunta wanda sai ga yu gaba wannan wannan mas'alayin baro iddatul muhtali'a iddayan zanaji khulu bayina no le ba ni na mamamudu ezaga shishincha inyuya iminnama ezuyo na jihaila wato suna idda kyayi idda yin zagin nan eh? eh? ke idda ni gawa ajo ke zamanin mutane yi nan ejazu ni gawa ajo yana wai gaba na in zagin na gayi bebe na jire e ba ci wuya wa ga ila sun yi wato ki dalili wa ah e ba ga wuya ai laguta wa joni wal mutallaqatu na bi an anfusihinna thalathatu quru wanda ya kulu ya mila gaga kuluwa ne giga gidi ya zane ce katu fahin koma izagin na yi haila jire amma ya ba wa ajin ajali in ba yi lagutan zagin na jiyan iddo yes or no eh no ya je wannan alo to ke ha lawan ke ke hukun ke ya nigan nan wayi nan arba'ata shurin wa ashara tsaguni gangani be foguwe a da man na mi gube man wuce ji da mi karin bayani nan ko ga ga ga tsafo ètò àṣìṣun ayin gbẹ̀fogú àríkẹ́mù kàkùlẹ́tù kàkùlẹ́tì náà ǹgan ẹgbẹ̀rún ti lọ́à ṣàgún ní gbẹ̀fogú ẹgbẹ́ ní ètò àwọlá 29 days ohun mẹ́lá 30 days ohun zaka zákàláwó haira ẹ̀zàgá ṣíṣì wùcá imi ya imi na majin àìlàwó àmẹ́ ìbá nà láàájì dùkú rùjú yàn wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui unga turu abuka shi wa lotun wa lotun ja lotun babu summa ta eh a ga wa ya yani wa ya gani amma ida kicin wajo yi ni ya imi na mauta stage ní ojì àìlà wato suna amma ẹba na láàájí dòkú wulu gangani da imi na ya idan na imin na jinan ba a yayin wani mutallaka ta yata rabas na biya amfus yana salasa da kuru ga tuno kashin wa lotun wa wagan wa lotun ba wani wato ki a lotun idaddabo na wajina thank you very much idaddabo na wajina la yusumma sallaktumuna min qabli an tamassuhunna an tamassuhunna ba ga idukuru ne hmm. e zaga be gan wọ́n jí dóòlù ọ̀tọ́ àdídà egbó na ìṣẹ̀lẹ̀ yẹlẹ̀ gbá ní technical scientific advancement dánbó ẹ̀dàní ẹbá jí ájẹ̀ yìí láàájí iná efingú ọgáàgùn kó efingú ọgúbẹ̀ gáàgùn ìlàjí náà gádà ásìbítì ìdàjí test àtẹ̀sẹ̀fà kúdíọun kúdíọun gẹ̀ẹ́rí náà agagbẹ̀ gẹ̀ẹ́rí náà kíwà gan-an

ebe nke oshoyin simpati gani ga yi ya ba na jin hajjali nan na nga yi gagagan eji kawai ga a cile wa ga kaga yin zagi lajiyan ba liya ebe ga jin hajjali wa gan to wa yi da ebe na ya kwa ga to mun balace to ayi lajiyan testi make ya to wrong result wobe so wa le gan iga da lamitu ɗaga eh, za jigijigin da cewa kukuru a giye mu allah ya samu dace iddatul muktali'a eh, matsala ya gutunci ko? idda ya zagi na haji kulu bai nan iktulifa fiya man ya da kele bai tiyan zagi na haji kulu bai nan famin alil ilimi a da damir yan manjo man kala zanen zanaga تعتد كما تعتد المطلقة إذا جنونغا إدى جيدوشي إدى يزا نايانا وقال البعض الآخر ساشيما من جمجم بل تعتد بحيضة إن إذا جنونغا إدى نغا إتيو حيلا نيو وهو الراجب نغا إينا نغا إينا allazi tu'ayidu al-adilla da dalili je tuzuma nan allati taqaddama zikruha dalili na jatu yani nan fi abwab talaqi fi abwab al-khulu yamin ba'd ya khulu jo muji bayani wuce wa min hadith rubayya bint muawiz min yubu hadith rubayya bint muawiz da wa fi da hadith sun ta da gam hadith sun ci gam fa maraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne gwa ga ce gam ta tabbata ne cin ji zagi ci foro an tatarabasa haidatan wahida fatalhaqa bi ahliha anabi ga yaza yuto la ila ni uju uju fulo miya wala an ara kuru uji ila jinna ida kiti wajo haila ni wa roko amango le unga ibe won suku suga dikio suga maji kwayo lawale, mas'ala mini daga idda jiru ko yanku tsanci iddatul mutawaffa anha zawjuha in zagi ne ban waji hajili kiulu gwaru wa amma al mutawaffa anha zawjuha amma in zagi na e ban waji fi ismatihi in zagi na mai da karkashin ya fa'iddatuha idda iminna arba'ata ashirin wa ashira hun sabuni shatu foguo kama wa rada biyu bi wani sun su suna ke min bai na su shi ya sunna nan li ta ta'ala ebe ga na cikin latin ga walladina na minkum wa yazaruna na yatarabasna bi anfusihin arba'ata ashirin wa ashara ga annabi gilani ko hmm. wa hannu mai habiba da ya bayan ummu habiba رضي الله عنها تيجو جيداغاني بوين قالت غا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تيجو تيجي نيغاغاني تيجو امجا تبدا نوغا يقول على المنبر اني سيغا دي متاتين منبرو انا دغ لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ونجا لل يانزا جي ناي ما جي بتيجو فارق يامينا انت عد على ميت نوادجي wadaji kpo ya zanaji ajalyanina falka salasin agwafa wuta gana illa ala zaujin inda waya ya bawa arba'ata ashirin wa ashara da e tsaguni gangani bai faguwe kiye riɓe idda bai al'ihidadu a ganwa ya ji idda a ganwa ya ji

efuo na ji nzagi na ji shishi zuma na uya no ko zuma na ebe ajị ajin ajeli no har be kaku na wa be ngo le ko har be nga ajin aleli uta da pa wo be zan na efuo na na ji wa ajin uja ala pa wo be zan ọrụ ya na wi kiyo al iddatu al ihdadu ganci mazugu kaku na ebe nzagi ga ajị ajeli na nzagi ga fee. fanimma wato mm. mm. mm. ta kiyo al-ihdadu to in zagi ne guga jin ajali na guba ba na gama jinke ba kuyo matsala yi buru ma ya jibu halal motar da alhada na zaujiha yanayi wajibi ta ce in zagi na yaji idana ko? wunci a feke jikpo ya bau na jihajeli na ko? yajibu hali ya alihida da ala zaujiha wajibi yo ya yi imi na yabu daga jihajeli wa jikpo yunan ko? Mm. bitarki ta zayuni nga nimpa lugwa wa ta tsayubi umaga tulare da lugwa wa libsul huli ude yan nimfashi yan e koro yan tuba bangus ko ba ta ga lugwa awul muzayyan min siyabi ko tufuwa na ji afanin nan da ji wuce haji amfani biyu na arba'ata ashirin wa ashara tsagun ni gangani be foguwe amma na ji da ce ji hafikin babu a wila yi ga ji bukan dodi a ne tasabi fe da zuwa ne da asali

eh كما تقدم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أم عطية تسجنان بيونغان كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث أجا فيك أجا غايا غاجبو ya zangoci na jiya da lana agwafo wuta gana ma zangoci shi shi inda gimbe ce shi shi ego ne gi wa jiya deli ko gwazuma wa jiya deli ko yaya wa jiya deli ko dangi wanda ta jiya deli na wa shi wa gantsa ni wa jiki yayin wa da yin wa da ruka wa da jẹ́wọ́yọ́dọ́ wa da bangusa wa fún ọ̀kẹ́jà ndí àti a sẹ́sà fún ọgbọ́rọ̀ alágbùgbọ̀wẹ́ káàkiri pé ó gẹ́sà kẹsàn-án wọ́n yá jẹ́ àjẹ́lẹ̀ à ń já pàtó ní india dole kan waye gami a fani ga gajin na ebo na zangoci ajin adini na agufu wuta gama ogayi zagi nan dole ko inda gwayi abuwar ba ta shirin fashara wala wala a a amma a jiki amma a zai lariya wala nalbisu masu masbuga amma ga fatofuwa na adacin gina ma illa sau ba asibin inda gwaya wani asuba amma ne wani acin ya gaji wani nawa da ya zaune kun? matsala yi wuro wa hali ya jibu alaiha an ta da fi baiti ha in zagi ne ya buga jajeli na ba waji iddagun emi ba waji gun amla an ta fi ma sha'at min albuyuti kashi wanda ji iddogun da na gabo mini ye mi jona kwayo fi khilafun bayna ahli ilmi majdatan da bai tiya ganana wa fil babi hadithani dhaifani babi nana ma hadisu guba da wana to boguna ahaduhuma fil ibahati minimini hadisu minimini wajiyo yini mina hadisi sun ga mu ba huyo wal akharu fil man'i ya ba ti masu kun waki kan na manga wali hadisi ba ba wuji wato gbogun wal aqrabu man ga yana soba gana an da yaju lali ti da da fi gairi baitiha in Inza gidi idda wa unga jidda to ni ngoma insha atun ga bona li anna wa al asli ya asali wa huwa libatu ga mai libatu ban mana wa buju wa ji dole daga ne ba yi da igbe ci abi wa o ataka ji abi wa o abeji o ko bene biya ta ganin ga ne ulo ne awo umarlo da nan mace wani ga jiki nan ga da aminci wani wa qawlu jabir ibn abdullah ne ga jabir ibn abdullah wa ibn abbas to ibn abbas ummul mu'minin aisha to ummul mu'minin aisha radiyallahu anhum ajma'in mas'ala yi boro aina ta'taddul ar-raj'iyya wal mabtuta ke ar-raj'iyya wa mal ibrahim hmm. ya rajiyo ìlàjì e e e na ẹbọ́ wuya sẹ́kẹ̀ ní kó ẹbọ́ wuya sẹ́kẹ̀ gúbà lóòlẹ́ ń gáyé sẹ́kẹ̀ ní kó sẹ́kẹ̀ gúbà ẹbá dé ikọ̀ ní olóòṣì bí wọ́n kó ẹbá gáyé ní wuya ẹbá máa láyé ní wọ́n ti ṣí wò bábọ̀ ìlàjì náà di ìdàgún wọ́n ti gáyé ní akó alìmọ̀bùtú tẹ́tùmẹ̀ láyìn ìlàjí na tó òun ya àwọn awúta ní kẹrìṣà nígbàmù tó àjí ìdàgùnmọ́ kọ́ ayó wà á mọ̀lù tó lẹ́kọ́tọ̀ rẹ̀jíríyà àmá ìlàjí náà ma láyí wọnà tọ́lákún rẹ̀jí kó fẹ́ẹ̀ jí bọ̀ alẹ́ ya tẹ̀ dára fi bẹ́ ti ha wájìbì yóò ta tí ìlàjí náà ń wujude nubu wujude katabubu wujude dadanabubu la takhruju minhu ngakara kuwa tiyan bago gan wa ga zuma wala tukhraju minhu amanya muto tiyan bi qawli ta'ala ba jad natnu gam يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وعفوا الإدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة ya wa nabi ya gani zagi lugwa ya ga ya fatali kuna li idat na wasu idda ko wattaqullaha rabbukum ya sunna sai ce la hunna min buyutihinna e ganya tiya daga mi ajoma e ganya tiya daga kata ajoma wala yakhrujina atuma ga ga ga zuma illa an yati na bifashiti ubayna da ga ga alfashe na bicici bangbana wata talaq wa anna ti'in أن عبد الله بن عمر دبنا فيه عبد الله عمر كان يقول في هذه الآية واجو قيتي آية أنه ولا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ya ganya tiye mai ajiye ma a tun magana ga ga azuma kalin ga kuro juha kabla in ke da'in idda wata ta kami iddo jiki nan nga ruga tiya kani mm-hmm. iddu sonama qala ata ata gam rahimahullah nga in azina laha an ta'tada fi ghairi baytihi e baga jin zini gundu ji iddu da da nan wace na ji da na wannan fata ta dufi bai ci ala hunji iddu da ne man cubo fa ka ha idan fil ismi e baga ci gaga ji ebo ta kijon e ba ki ba bi ile fi o sun matan lamunci ba ayyana la tukuri ji hunna min buyuti hinna wala ya kurji na illa an yaci na bifahi shetin mu bayyana qala ibn jurayj ibn jurayj ga kultu ga hadin aya fi hadihi aya ne ti ganni ga bun welo ga ga qala na'am ga e ta ki wa ji fiki ba ba ba ji ta Ah, maybe better now. in zagi na ya baga ga zakazai noya sakin ni na wọ́n yóò tọ̀lá fún rẹ̀ jí iná ní ìzàgí náà jí ìdá kàṣì wọ́n àjá wọ́n àjí ìdá tẹ ìdá wọ́n àyí iná ìdá fogún kí wọ́n àjọ kó múnyà káwọn àyá náà fún Ada ke wunga da mi zai je ji haila nono ko ko ma waji ta wuta kaga min na laji bali ya koma ma imin na ji ya ne wa ku kwani ko wa tufa ni wa ji haila biya ne ba ne ga gida bonno gba ni na yi nga ji idan na ba wa ji na èmi gbogbo wa ji dan ka se mi e mo nti ega na ije de oji de dalili na miya ebubu wa jidan nga kuranu gan umaga yake jin na demi bu gobe lole wa fe ji har ko la yi zuba da zalika amra e bo to ti be jara o e na inu e nga emiya ebubu eboga wuntsoyi ni unga kuwa kitikiti ga umajenda na mama wutsobi ana na umaji asali na umbe dikiyo umbe kitikiti be kuwo sai mi babu wole yin zaji na gani jina wole dikiyo wole so kwale ba ebo so ma ke shishi wuce ke jiga agbo ku lalace basi ba zawangi felo ngole eba ne kya dikiyo eba no to ya dile diyo ngole la tukun ji hunna min buyutiyin na nanya eba yoto wala ya khurujina ne yaziyo ye mi yoto be yoto na manga ki ye man ti ye gi ji ye bona we ga ge bona bu ya se ki ni no fi ku bu yi mi ma ye je ni yin aya opa eh aya opa ki ji zo oluji ye no no jina ngo le ula zu idabwa wa ya wa idu ni. imi ogun to ni mo ni eh mo idazo ni nga ngole hmm. <laughs> nga idda jizo hmm. Ebe ba ne ti ga wudi giyo ke nga wula wudi giyo wula wulu ga ga ya pa angole ama ye pa ti zugo e di o pa hand against am do ne ga kenan e bona tala ku ni to so ko guba ne amma mura kuma yi kai ga shi ba ki to nga ke wazo wali hmm. sadeki zai jajiri na jiwo

shi ne wa layo lashin nan na sai shi mi waji shi ya kawai waji waji kafin fitiwa <laughs> niyo kiwai ligon aga oyo to yegan na ya e bayi ya na mhm. na ke na ẹgbọ́n òjú orí náà wọ́n gẹ̀lẹ́ ojú ìzọmí ẹjú níbíà yíya na wúya sẹ́kì ní kọwọ̀ wani wọn bí agun sẹ́kì yẹn ìbàṣẹ ní àmá wọ́n jí kí wọ́n náà wọ́n lówúṣe wọ́n divorce family aya o pa jikini die wuya uyi da ida o jigan wa lo ji ka wa ida ji zo wa ida ji zo ni wa wa ida ji zo ni aguye fa amma wula ji da zo su wa wa e pa wa e pa Bẹ́ẹ̀ ke son yawan yayi mi dai la ba ne ganda ganda no ga man gina mu da wani wafe ga ce sai yi la ba zo ne wuce ke masala ne cikai no ya ne ji masala ya bare eh, dai da giya mai ya la ba in ya zama ga ida giya mai la ku dan wani ni ka wuce tola kwa wuce tola kwa wuce ra'ayi mimi mai yo na so na so imolo be no tola ku ndi eh, ku ni to so ni ku ni ẹ ma máa lé fi jíẹ́ ìwú tìnú jínú àmújá ayàtọ̀ fún bẹ̀yà ní tó kò gẹ̀rẹ̀ òdó adẹ́mú nẹ̀ṣìkú jí kíyà ìzírò tó ní ìdúrò tó láàfẹ́ sí ìgbà gan gẹ̀rẹ̀ ayé man ga wa ammal mabututa awil ba'inatu amma in zagi na ai ba wuya saki magunguta ne ya karshe ga danana min zaujiha sai ya ji zulanta ta dace gairi baitiha in zagi na daji idawo mugaji dan emi uboma iza da hati lahajatu shar'iyya abe ke bukata yin shari'a ga dabe ila zalika da wucin so bi uzirin ebe uzirin da min khashiyatil fitnati min khashiyatil fitnati ebe yasu ne fitina nan au adami aminin ko ma aminci da da na wuce ba wa illa fal aslu an tadda fi bayti yana yasu na wuce iddo dan da nubu ya hadisi fatima bintu qaisi da ba hadisi fatima bintu qaisi أن أبا عمرو بن الحفصي طلقها البتة sai dai abu amru abu amru ibn hafs wọn ya iya na mai talakun kun ba inu nan wa ga ya ba umar jiya han umar da buwa fara sala ilaiha wakilahu bi sha'iri e ba chaza tunda bayan imin ko waza delegate da amena lati lo le kiyo sha'ir fasakhitatu imin na kima annahu ani fushi faqala ci gam wallahi ma laki halayina ni shayin wallahi wadda ya dole ta ci wani yayana faja'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ci da ba nabi fa zakarar zalika lahun cakan na tuye ya nabi fa kala nabi ga laisa laki alaihi nafaka yanayi nafaka tuwa na wuta tiya ziba na? ba ba ba eh, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba fa mara an ta tadda fi baiti ummi sharik bi tiju foro gam wanda wudi idda wudi me ummu shariko gaba na ummu sharik na jewo sun makala wuce ga tilka mura'atun ya ga shaha ashabi in zagi nan nan sahabi wuce dubu itaddi inda ibnu ummi maktum Da daji idda da bayan ummi ibnu ummi maktum sai na rajulu ra'ama ibn yana. nan tada na siya baki wa gato yawo wa bajil babu wa shi jiwo jiji sai za halarci fa azini ne wa ga idda jizo ta saji ko rajo jikiyo rajo gani qalat falamma halartu zakartu lahu ka kuna wasa na sun sha gani ngo le ga hadis na libanin nan lagin na alabi je zini uji inda da nan da ji da ya talakun bayin da da nan da choko mm. bebe ma hadis na ke lawugan talafu gaje ba inuwa ni annafakatu a yuyayi mutatiye zibo bayan mutatiye ba na yaube na ba amma ngai talafun raji'i nafakatu ta tiye ba kashi muta muta goye ba ne yugu to sun rawar imam muslim bi abu da ta imamun nasa'i na hajji ne rawar lajiba biyo wanda ne ga wa lashi ga wa fe ji wuce har ka kuna daga zo ne ni wa za zali adli darura wannan da ya ce darura ko kama wadatu kemna kemna kama wadatu riwayatu muslim kemna riwayat imam muslim duye ga qalat fatima fatima gan fatima tu bintu qaisi wa qultu ya rasulullah wa ya tuce yace yace zawji talaqani salatan e ban yami ya zubuta wa khafu an yattahima alayya kuma mun yi sunan ga dikiyo bi ata mu mun go da shi not secure anymore qala ga fa amaraha a yabi cijin foro fatahawwalat mutajjun da nan mutunci da mun yace قال الموفق المقدسي وفق الدين ابن قدامى المقدسي الجمائلي الصالحي رأس الأنابلة في عصر صاحب المغني ويقع المغني تيتي ابن قدامى قام فإن خافت هدما إذا جاءوا يسكي تاتي وشاهد طلاق miye ba wuce ميه wudana ودنا sudan kawai mai wuce nan wuya ji idda ku nan sun da ya ba da ya jiƙe wuyi augarakan kuma ba wuce biya zanu biya jugunu ma au aduwan kuma wasu ne makirin da ci biya ta kuma au na wa zalika kuma yana da biya shiga gana sai zagiri na na au hawala ha sahibul manzil ko tsoma zanen waya mai nuwa daga da naucin likauni ariya raja a fi haifar da nauci cici foto wuce jaba shi au bi ijar nole a halala mun ko? wuce mm. wa alamar ya wadda zai layi mai maza mm. ungami da ya zace wa fiye jin fiye legun babun nan ko fiye legun kata abun nan ba inda bai shi wato zaka nan ga legun kata abun yanzu ma mai nan da ci ba kano da ba ga wa abike wa abike na so mi ga lamu wani wa ga agowa nan

imtana min ijarati ko tun wa kan tun ga gaskiya wa Allah ka ta najirancin yawa ga aw talaba bi asar min ujrati misli ko to da don to landlord na ngai wannan ya gona wa ga kundo a ga ne ka ta yi wuce ne la gona aw lam tajid ma tattari bihi ko wani da kin no to mun je da na wadana aulan tajid illa min maliha aw to mo adienu adienu bele na uto dukiya ji ku ewu ga bele ewu bele kan fala an tantaqila dukun izagin nan zuwo li annaha hali uzurin ebo na hali uzurin nan izagi be shishi wa sudan kara ga mi yu ko zingi ga fe yu ko ko danu guna zubu da nan dire ne diga ga mi ndo ci yo na adiga da mi dogwa mi ku to mi uti yo na

gane wa da gita ti mun jule da nan amma jiya dole sun ga wa la tasil la tasil maskan wai za ta azalat sukna saqata kaga no to mai da musu kuma ci ya ciwo wala an taskuna haisu shashi da gina mallu da nan da ciwo kaga babu ne ba ta yi da yawa in ji wadda wadda nan da ciwo da karawul qadi al qadi abu ya lana sai ga gun kafe fayi ne wato ganne matsalai yi goro jawazu khurujil mabtuta lil hajati hmm. in zagi ne ba wa ya sake wuta yau ne karshe gada wani ne wani kawun gada idan ba wuciyawa ya bai bukata ndo ce o kashe wuciyawa man ga waya juzu lilima butu ta ci alkuruji min baiti ha izagin na aya talakun ba inu na mutiyawar daga yami ubo lika zai mata ta jiregi ebudu wa bukata yana e wade bukatu na mimma na anu inda ha ina e, e, jiki yana yana waji rayuwa wa sai bai bukata wina wani bukata wushe nuna bane waje yin yici ko ko ne dai da ya cin ko ko wanda duyawa umagiyan kawo da yawon nan zanen dole ga jikin ga ko mai minu dana emi ti da to se pata o ma ni bukata ehun du se pata kan nochi wa ye nga ji kio nke oju obe be le le ja chan gana nan ga waye ja izu mabututa al khuruj min baitiha jaizu yole fi dabwa yayin zagi na adu ya talakun ba inu saki ga wuta na gyara da mu biyanin ko alkuruji min bai tiyawa daga yin yubu ni ka zai mata ta jile dubo bukata yana wadi bukata yana ko min ma lajina anu inda ya bayana wa kunke luye wuce gwanin mana duwa da bukatu na ne hadisi jabir ibn abdullah ibu hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu anhu sai tuje da gani biyu kala mu gam tulliqat khalatuhu ga gogongo mm. uya wa fi riwayatin ga tulli tulliqat khalati salatan agogon yarin wa guzuguta fa aradat an takhruja ila naqlin laha wuce wa ga wa tiyun ya lo bayan Lakin dombi na shi yabo falakitu rajulan falakiyat rajulan fanahaha wani zagin na ci da gumbe zaba gimbe ci zaba gumbe ci hukan faja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni zagin na ci da ba alaihi sallallahu alaihi wasallam fa qala alaihi ga ukhruji kiya fajuddi nakhlaki wa gaji wada ta dombi na la'allaki an tasaddaqi waje wato mawade na ogaji sadaka na mini ya gombi na wucin wata fali marufu wajoji to bolobolo wọ́n lè dọ́nà fọ́ matsala yi woro aina ta'ataddul muktali'a in zagi na gaji in zagi na gadaji kuru be buyi na na waji da kashi waji da eh waji ta

fallazi ya zaharu min al'ajillaci yana tula daga ba dalili jonan an na ya juzu jayizo yayin zagin nan aliti da da wuji idda fi baiti ha da ya miwo awuliti da da fi baiti aliya goma wuji da ya mizibo emiye man cujo bai ga yana soya gokin ba wani duju da ya fara juyi bai elotu eh, ba wani bore ẹ̀fọ́nà wọ̀ ilé gan kọ́wọ́gá ẹ̀gẹ́ wọn àgùn ẹ̀mí bá wọ́n tí wọ́n á sì kí àwọn àfẹ́bí owó gan bá ń dá ìbẹ̀ tí mútú ń tìṣe yìí rí kọ́ wọ́n tó ẹgbẹ́ lára ti yà á tún kẹ́lì mọ́ tí ó mẹ́jì ó yé ìwà rẹ̀ bá òun láwọn ya ìtú mm-hmm. àti àjìǹbà jìbẹ̀ òun láì ewu àti àjìǹbà ìjẹ́ owó náà ẹbá láì gbóná òun lẹ́hùn lóòrè. ẹnì ẹ̀kúrú ní ládùn náà ìgbàjú wà rẹ̀ bú láwọn ìwù ya sàdéèkì náà ẹbá láì àwọn náà ń ga ìwù láàájú kí ọ mm. láàájú. wanda yana wai gane gano na wajen ya yi jirgin ba ba ngo to ji fi kotu ko ngado kuma so so kwa ike yin tun wajen lo shari'a ko na tafi fitimi biki fi ba da insha Allah ta lan wazo na waya dalikali gani ya fi du a tunje eh. ah, su kulu ya ni bai zo laji ganewa <laughs> don nuna fresh wig na yoga ne ya shari'a kotu daga kulu abin gayo ya jamu Allah wa alamu kufa biyu فقد ورد في حديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنه الذي تقدم تخريجه حديث ربيع بنت معوذ ناجد نغغلي يعني نبغا ان النبي كده النبي امر امراه ثابت ان تتربص حيضه واحده النبي جيميه sabitu foro gumu ji haila ni ko hmm. nga haila ni ji zongo le idan wa gumi ando na fatal haku ala on tudu tun labi uji a shawa le ge ni buga buji idan ji idan ko to ndi akunu uji na mbe sa o je zungu ji lo emiya ya manci uji amma ngo le kan da ga kulu uji unji idan wadda mi ba mu ke ji da wadda emiya ya manci uji na ga save you ga na sun kiyo uji banga fahaza fahaza zahirun wannan ga mun ci zahiri wa fa hadha zahiruhu annaha ubiha laha mubahu yaymi aliyati aliyanti da da fi baiti ya wundi da wanda mai ugo wa yukhalifu hadith habiba bint sahli radiyallahu anhu wa katakadama aidan wa fi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li thabit ibn qais ali sallallahu alaihi ga thabit ibn qais ga khudh minha wa biwi yi ma na yanayi mi galaya yi mi ya sade yake ka mi ya jiya wani kaku na yi mi gabi wa kulu na wakacin agwabe yi mi waje lasat fi bai ti ali yayin zagi na ci lafiya da she miya yammaci yin ma na ba wani shiga gudaji idago wa za zahiruhu na zahiri ya gane na iti daduwa fi bai ti ali yayin ga wani ji idaji da miya yammaci ya buga gubabin wani kiyan ويؤيده ما أخرجه البيهقي في سنن القرى بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اقتلعت من زوجها على أهل عثمان رضي الله عنه ربيع بنت معوذ وجي قلو قلو دبوي زامر إيه سيدنا عثمان فذهب عمها da kin yin zagin da gani zuciya annaki wa zubna afra ila usman wace da ba sayyidina usman fa kana ga inna ibnata muawwad qad qad tal'at min zawjiha al-yawm afatan taqil inni eje muawwad wa khuluji bi buyinan nga nga zumbago alawaku فقال عثمان usman radiyallahu anhu. sayyidina usman ga tantakilu nga adna daga da nga azu daga bago walaysa alayha idda umma ji idda ji mana wa ji idda ya oji idda ya wala wa ja illa annaha la tanjiwa la tunkawa ta tahida aidatan wahida amma kame zan no ce po ya wono su ga ila zuni ji wala ila zuni no na ga idda ya ya khulu ga na ga ji khulu na ni dono man ga sun mawajattu min wajin akar sahih inda ibnu abi shayba mutke yadda ga ile ga irin musannaf ibnu abi shayba gabe fa hadhihi al akhbaru ga ga akhbaru ne bayno tadullu wa law ala jawaz al amrayn ne law ga zai daga kulu jibe buwi muji iddawo de mi bubu umaji iddawo de mi yeman tubo it amaga kulu jibe yin zagi idda na waji ne ai lazuni matsala ya gboro hal talhaqul mutallaqa bil hajja fi tarki tazayyun in zagiya a rula da zagi ne ji bone gan wuto a sai paniya kan keke na ko ji gane wu ko ji gane wu ni zagi na ya bu mututuwa ni zagi na bu ya bu mututuwa nga a gani zagin na so nga da tanzali ma nga da yan tuba ma nga da yan ma nga fani ma nga fobologi ma nga da tulare dambo ma wa gan a cin kashi wa gan wa jami na yin na yabu ga su ga jan ajali na wani jinin ko ji ko yi ji fahimta ga na ganci ko Allah alam mai wakta na fa'alul ilmi fi hukmin mutallaqa al-mabtuta in zagi na aya ma talaku yi talakun ba yi talaku na ta ni gyara bai ba wucin ya yi jibiya sai za mu ci gani zagi na fayawa a cewa consummate ko wani muktali a yanzu zagi na jikulu ne in ba wada su min jiya ce tarki ta zayyuni e bayan a sai faniya wata asuri amma da tulariya wani istihari amma da tanzaliya hal tulhaqu bil hadda amin anna al amra fi zalika la ala jawabi kash agula da abin zagi ne jibo nan ga wa fe jiyan naja kashin wujiyin wo ayin zagi ya sake huku ba gyara ko yin zagi to da kulu ji gani be buyi ko to to yin zagi na na ba ni ngwa wa fe pa ni akashin wa fe pa kuyo mun ga wa'ammar raj'iyya amma in zage na to an gayi talakun raj'iyya wani wadda talakun raj'iyya hmm. in zage na ya buga ya yi bawa jiki nan ya ba yi wuce wani falaki lafa kelle ba da ba fi an lau ya juzu la a fa wa asur in zage na jiki yau Umar, umadat lare wadda mi bubo والارتحال مفيدة تنزلي لزوجها باوتين لأن ذلك لو في رجعتها ابونا نافو يوعكي المولا شو وإن تعرضت له بذلك فلا باسا نقول لكم ina jin na toma gata a gata ya ba ci biya gan nan na biya wannan gole ga ji kiya ne ga ji dai biya ni da wannan wa ammal mabututatu wal ba'inatu amma talaqu na taiba'inu na

تعد المبتوتة كما تعد المتوفى عنها in zagi na ga ya tola kun ba inu na mutu a jin kwacin ya bu wuce mine na in zagi na ya buga jani na jina fala ta musu tiban ga lagwato tulare ma wala ta sau sauban masu buga kuma ga fa tufuwa na a adalci cinama wala ta ta'il umma da tulare ma wala ta bisu huli Eh? wala tattajiru ma'adatan zalima جزاك الله خيرا ولا huli الحلي yagmajiyar mai koroji mako yin nimfashi ولا تقتضب ngajin ngada lalima ngaji lalima wala talbisul mu'asfar ma fatu foye mu'asfara iri kaya green paint maka yellow yellow وقال ابن سيرين مصنف عبد الرزاق بنذكو قال ابن سيرين ابن سيرين قام محمد ابن سيرين رحمه الله قال مطلقه ثلاثا gani zagi ايه aya sake uku nan wal mutawaffa anha nan da yi zagi ne ba wajin hadiri nan la takta ila da zagu ba ba a dan tanzania wala taqtadi amma ake zagi da wa hakam ibn utaiba rahimahullah fil mutallaqati salatayn tiyin zagina aga ya zuguta nan ga la taktashidu wa jiya wa da tanzaliya wa la tazayyanu ma taniya wa huwa shadd inda min al mutawaffa anha e ba mu to wale ga je tsanani ga yanzu zane eh ne ba jin hadin kelugwa ne mun so wonu fere ita <laughs> da alheri qultu shaykh amuru gan lam atif ala naqlin sahihi mun je ga mu na tajuna min alkitabi wa sunnati daga alqur'ani da sunne yusawi bayna almabtuta wal hada fi zalika naga yiri ni giladan tsakani yin zagi na ya cagu sake uku nan ganin bai in zagi na e ebu e bu ca kemina ga zanna dan tanzaliya zanna dan egmaja zanna falaliya zanna ditulada dan ga wunde dalili daga alqur'ani bi sunne ne laugan in zagi ne buga ya na ta hunto noma amma ga ne dalili dabo daga alqur'ani dalili dabo daga sunna ji ani za su ne laugan kinan in zagi ne buga ji ani likulu gwanin waji idda waji kiyo waji bo da bayan tukulani amma yayin zagi na so ebu ga ya tagun saki uku na muje aji idda amma ya zayen waji ihidadu man ji adi da liba guba yau da yadda ko? zanuwa ci gan waji zanuwa ci magan waji aji wajen man ga wa akwa ma fil babi yana mu buka ga muti da babin nono ngai ma takaddama na kulwani tabiina ngai ga naji gogan lani kube daga zaid ibn musayyib muhammad ibn sirini mun me na ba mu yo ko so insha Allah ta'ala baba ga bukatu ajo ba ni ga tin dai na tsoyi ta la doya ba ni ga tin bitina tsoyi tu fabi no le jara irin na otun wajin da anan ja alkhairi sansa ku ga alkhairi ebe na yi ji katun su hadisiyan murru auladakum bi salatu. wa abu na abna sabi sinin e jinje yi foro be salaga gugiya gutu abana gutu abami lo yinga jore mi da ga gutu wani ngo le do ko Ta so ce ki fadi be ni subhanaka allahumma bi amnika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh